haka ne nawa sha uku ga watan bakwai dubu biyu da takwas wanda ya zo nawa namu goma ga watan bakwai shi ma dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara za mu tashi darasi na goma sha yau darasi na goma sha hudu za mu tashi a cikin wannan littafin littafi alkawa'idul musla fi sifatillah وأسمائه الحسنى المثال الرابع عشر مثالي نقوم شاء قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وأن الآية yana daga cikin ayoyi da 'yan bid'a suke jawa ahli sunna cewa in kun ce ba kwa wili to ya za ku yi ma wannan aya inna ladhina yubayi'unaka haqiqa innama yubayi'una Allah Allah suke yi wa mubaya'a yadullah fawqa aydihim hannayen Allah ko hannun Allah yana burbushin hannayensu sai mu ce eh nan Allah ya tabbatar da abubuwa guda uku ne mabambanta na ɗaya innan ladina yubayi'unaka wannan damirin kafin din yana komawa kan manzan Allah sallallahu alaihi waɗanda suke yi wa manzan Allah mubaya'a akan mutuwa ko akan jihadi ko a kan ba za su gudu ba a sulhu hudaybiya Kin da kin wa manzon Allah mubaya'a inna ma yubayi'un Allah Allah suke wa mubaya'a kamar da yace man yuti'ir rasula faqad afa Allah in ka bi manzon Allah ka bi Allah in ka wa manzon Allah wa mubaya'a kai wa Allah in ka cika wa manzon Allah alƙawari ka cika wa Allah in ka so manzon Allah ka bi Allah idan ka duk abin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wa Allah irinsa in kai manzo Allah biyayya kai wa Allah biyayya in ka saba wa manzo Allah ka saba wa Allah shi yasa Allah yace an wasa sai yace ko ka aydihim hannun Allah yana bisan hannunsu ba yana cikin hannunsu ba wannan ya nuna kenan hannun Allah daban hannunsu daban hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban me ya faru sun gaisa su da manzan Allah sai Allah ce wanda ya gaisa da annabi kamar ya gaisa da Allah don duk hannun Allah yana burbushin hannayensu wannan ma ayat tana tabbatar da Allah yana sama domin cewa yana saman su ya nuna Allah yana sama da halittarsa gabaki da والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين وأن الآية تازو جملة إن الذين يبايعونك sai da ake amfani da inna wanda malamai suke koya mana inna yana ɗaukan abubuwa biyar ana kiransa harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu isma wa yarfa'u al-khabara tabbas dahir lalle hakika haka ake fassara inna allazina waɗanda naka suka yi maka mubaya'a innama yubayi'una Allah وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها فسن ركو ظاهر من الآية بحقيقة من الآية وهي صريحة أفيلي تكي في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي su sahabbai suna yi wa manzon Allah mubaya'a ne nafsahu shi kan kansa annabi kama fi qawlihi ta'ala laqad radiya Allahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati tabbas Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mu baya a karkashin bishiya a karkashin wannan bishiyar ku duba yadda aka yi amfani da alfaz na girmamawa aka yi amfani da lamun kasmi da kad harfu tahqiqin wannan da lamun da kad duk ne sai dai shi lamun din ana kiransa harfu kasri in ka gan shi turan tsuwa za a yi shi kuma kan harfu ta hakikin in ka gan shi yana nufin tabbas babu kokonto ba shakka akan wannan abu sana ka amfani da rabiya kalmar rabiya zo a asiban irin madin mabanin alal fati sana ka zo da sunan Allah aka yi marufa wanda shine fa'il wasu jalala huna fa'ilun marfu'un bil damma Allah tabbas wallahi tabbas bari ba ku ka shara wallahi tabbas ya yarda Allah da mu'minai sai ka ce tabbas Allah ya yarda da mu'minai domin a Hausa sai an fara faɗan fa'ili ake faɗan fihili sai a ce Allah ya yarda su kuma su ce yarda Allah Mahu, in za ka fasara sai ka juya ka ce Allah ya yarda su a larabawa mai aiki yake aiki yake fara zuwa sannan mai aiki mu kuma a hausa mai aiki ake fara faɗa sannan aiki su dole za ka fasara sai ka juya fa'ilin ya dawo farko fi'ilin ya koma gaba shi a anan direct translation sai ba bada wata ma'ana in ka ce la wallahi kad tabbas wallahi tabbas radiyallahu ya yarda Allah a gani sai ce Allah ya yarda da wa yarda anil mu'minina ya yarda da mu'minai ku duba sai Allah ya kira wasu habbai mu'minai kuma yace ya yarda da su bayan ya ba su mutane na imani sai kuma ya kara musu promotion kuma ya ce ya da su dan sai a cikin imani ake yarda da mutum kana da imani kuma Allah ya yarda da kai sannan ba kai kace kana da imani ba Allah ne ya ce kana da imani yanzu duk wanda Allah ya ce yana da imani tabbas yana da imani to sai kuma ya ce ya yarda da su to a wani lokaci dan zaka ce kuma kana ciki nan mu nan ba kai wallahi ba kai sai ce yayin da if dama zarfin ne ma mabanin zaman akan zo da iza da if iza yana nufin zamani gaba if zamanin baya to ya riga ya wuce if yayin da yubayi'unaka suke maka mubaya kaga anan innal ladina yubayi'unaka inna ma don Allah sai Allah ya faɗi inda aka mubaya'a yace if naka lokacin da ko yayin da ko zamanin da ya wuce da suka yi maka mubaya'a tahta ash-shajarati karkashin wannan bishiyar ko ba ka shekara ba za ka nuna inda wannan bishiyar take ba saboda wannan allin wato a larabci akwai al da ake kiranta al'ahadiyya to ita an al'ahadiyya din nan ta kasu gida uku akwai al'ahadu zuhiri akwai al'ahadu zikiri akwai al'ahadu huduri to wanda ana kiransa al'ahad a don bishiyar tana cikin tunanin sahabbai lokacin da ayat ta sauka yau ba bishiyar a duniya amma duk sahabin da yake gurin su dubu ɗaya da ɗari hudu nan da Allah ya ce yayin da suke maka baya a ƙarƙashin bishiyar nan kaga bishiyar ta zama sananniya amma a wajen mutum dubu ɗaya din nan da ɗari hudu annabi ya zauna ya ce waye zai mu baya akan zamu mutu in an kashe Usman kowa ce ga hannuna annabi ya gaisa wani samu ma ya ƙara kewa ce mu ƙara a nan za a mutum mu ƙara gaisa da annabi shine Allah ya ce to ya yarda da su tun da suka yarda za su mutu wajen kare addini kuma annabi suka yi mubaya'a suratul fatih aya ta 18 wala yumkinu li adam an yafhama ba wanda zai fahimci min qawlihi ta'ala da Allah ya ce inna ma yubayi'una Allah sun wa Allah mubaya'a annahu yubayi'una Allah nafsahu ba wai Allah ne ya zuro hannunsa suka yi masa mubaya'a ba wala an yadda iya anna zalika zahirul lafazi ba kuma wanda zai ce wannan ai shi haka lafazin yake nufi li munafatihi a awwalil aya saboda ya koya farkon ayar wal waqi'a kuma ya saba wa alwaqi'i wa istihalatihi fi haqqin Allah ta'ala da kuma koruwarsa a cikin haƙƙin Allah wa inna ma ja'ala Allah ta'ala mubaya'atan rasuli mubaya'atan lahu Allah ya sanya yi wa manzan Allah mubaya'a yi masa mubaya'a ne li'annahu rasuluhu saboda manzon sa ne jakadan sa ne shi ya aiko shi in an bi shi an bi shi in an saba ma an saba masa Kisa ce in alaika illa bala wa ma ala rasul illa bala kai mai isarwa ne in alaika illa bana wa alaina al Allah ya ce isar musu ne kuma kama su وقد بايع الصحابة وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله من زم الله يا أيها الصحابة مبايع أكن جهاد أتفرك الله ومبايعة الرسول ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لما أرسله يوم من زم الله مبايعة أكن جهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله kamar mu baya ne ga wanda ya aiko shi ne annahu rasuluhu muballighu anhu dan manzansa ne da yake idawa daga gare shi kama na ta'atul rasul da'atul liman arsalahu bin manzan Allah bin Allah لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع Allah. to wannan aya da muka ce ta yamu zauna lafiya in ga Allah ya amfani da man shi za ka ce ka ji a koya ma na hau ko ɗan kaɗan ne ita man ɗin nan za ka ji an cewa yusalu biha an akilin duk mai hankali ya shiga cikin man to ka yanka sake fassarar min wannan za ka ce wacce ta bi Allah ta bi manzan Allah wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah mazan da suka taru suka bi Allah su bi manzan Allah matan da suka taru suka bi Allah su bi manzan Allah maza da matan da suka taru suka bi Allah sun bi manzan Allah dattijan da suka taru suka bi manzan Allah sun bi manzan Allah tsofaffin da suka taru suka bi manzan Allah sun bi Allah samarin da suka taru suka bi Allah suka bi manzan Allah sun bi Allah sun man din ta haɗu duk duniya gaba ɗaya shi sa ake cewa man yus'alu biha an aqil duk wani abu mai hankali mutum da aljan duk sun shiga cikin man kuma man dinnan ismu shartin ne mabani ala sukuni fi mahalli rabbin mubtada shi sa sharadi ne kamar ka ce wanda ya bi man wanda ya bi manzan Allah ina jawabi qad ata Allah don man istirhami tambaya tana bukatan amsa sharadi kuma yana bukatan jawabi to nan din shartiya ce man ismu shartin mabni ala sukuni في محل رفض مبتدا يقع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون على آخره لكن كسر لالتقاء الساكنين الرسول يقول به منصوب فتى ظاهرة على آخره والقائل هو فا واقعة جواب الشر قد حرف التحقيق أطاع فعل ماضي والقائل هو واسم الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم وانت كل من زن الله يا ابا الله ashe ka sha wahala kawai zo ka bi manzan Allah Allah ya ce kawai ku biyo ta hanyar annabi shikenan da haka duk wanda yake hankorin zai ba Allah amma ba manzan Allah yake yi ba ƙarya yake yi ba Allah ba saboda wannan ayar shi sa wata ayar Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu na aya da daɗi take in kuka bi shi kun shiri ne ba kuma mukhalafa in ba ku bi shi ba ba ku shiri ba shi ba wanda zai da'awar shari'a in ba manzo Allah yake bi ba sallallahu alaihi wasallam wa fi idafati mubayatihim ar-rasul cikin dangana biyayyar su da annabi ko mubaya'ar da suka yi annabi ila Allah ta'ala fi tashrifin nabi wannan daukaka annabi ne وتأييده بكرفة النبي وتوكيد هذه المبايعة بكرفة وأن مبايعة وعظم هذا جرمانتا ورفع شأن مبايعي مبايعين لكم الجرم مع مثل معصي مبايعة ما هو ظاهر لا يخفى على أحد وأن أكيد تبايع كل ما هو الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم من الله subhanahu wa ta'ala yana burbushin hannayensu mu kuma ta ba a baya mun ce hannu dole ne ka ganta a guri uku duk inda hannu ya zo to ɗaya uku ne ko ka zo al-yadu a ce hannu duk duniya ba wanda zai faɗa irin hannun nan ko kuma ka ta rubuta al ko rubuta hannu ko hannu wa zai ne sarrafa. wani iri ko za a kashe kawa ka faɗi wani iri ba saboda hannu ne hukula aliyyatun hukula ɓatu ba a ce hannun wani ba ashe ba a gane hannu sai an dangana ta ga wanda aka sani in ka san wannan zatin to ka san yadda hannunsa take in baka san zatin wannan abin da aka raba hannu zuwa gare shi ba to hannun ma baka sani ba don aka ce yadda wanda zai san yadda ma sai wanda ya san Allah shi zai san yadda yadin ma take ko to yanzu an ce Allah me za ka ce Allah ya Allah yake baka sani ba ko to haka yadda Allah ba ka santa ka huta kai ka imani yadda ka imani akwai Allah to ka yadda akwai hannun Allah ma ya ya hannun Allah yake wanda ya bakwai wani kuma suka ce ya ya Allah yake Yusuf ba sai da Allah ke ba ce ni ma ba sai da hannun Allah yake amma ka yi imani akwai Allah eh na yi to ni ma na imani akwai hannun Allah ke mun ka huta a saboda Allah ya dan hannu a cikin alqur'ani yana dangana wa kansa wannan shine hannu ta biyu wacce aka raba wa Allah na uku a ce yadin ba'udati yadin fili ka san fili ko to yadin wanda ya san da a ya san yadda ya filo yake na ta ce yadda insani to wannan dogon mai gaba gaba din nan mai yan yatsu biyar ɗaya ya fi ɗaya tsawo mai lankwasa mai ciki mai bai cikin fari bayan ke wurin na mama mai jijjigawa din nan ka matse shi ka murɗe ka kama ka duka ka haɗe ka buɗe kai dakowa kai agabo kai bai bai duk da shi shi din to shi na mutum ka san da ka san mutum ka san yadda hannun mutum yake amma aka ce yadda jini wa ga aljini tunda Allah ya ce wata bishiya a wuta dan uha ka annahu rusu shayafi yace danta kamar kan shedanu ne to ai taba ganin kan shedanu to in ka taba ganin kan shedan to wata bishiya ce a aljanna a cikin wuta jahannama take fitowa to kowane da ɗaya nata yana shaƙe makogwaro girmansa kamar kan shedan yake duk dan wuta sai ya ci la akiluna minha fa malikuna min halbutu Allah ce sai sun ci kuma sai sun cika cikin su da ita tilasta mutum za a yi ci danna bakin mutum a tura masa wannan bishiyar wacce kanta kamar kan shedan sannan a danna masa kuma ruwan zafi ya wuce da shi ciki dan mu take nan za a wanda bai tsaya kan akida mai kyau ba to su ne hannaye uku to Allah ya ga mana alqur'ani ya ta fadar hannu yana raba kansa yace qul innal fadla biyadillah ka ce falala tana hannun Allah yu'tihi man yasha yakan ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim wa qalat al-yahud yadu llahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha yahudi suka ce hannun Allah kambala take ruwa ce Allah ya ce ma qalu an tsine musu albarka saboda wannan magana da suka gaya wa Allah bal yadahu mabsudatan kace hannayen Allah buɗaɗɗu ne zalwatattu ne faɗaɗɗu ne yunfiku yana ciyarwa kai mai sha'u yadda ga dama duk duniya na Allah ke ci da yake za a ce wa Allah marwaci Allah ce wa annal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu zul fadli al azim ka ce falala a hannun Allah take yana ba da ita ga wanda ya ga dama Allah ma'abocin falala ne mai girma sai yace bi dukkan khairu innaka ala kulli shay'in qadir alheri duka yana hannunka kai ne mai iko akan komai tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ce albarka Allah ta yawaita wanda mulki ke hannunsa mai iko ne akan komai fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un tsarki ya tabbata ga Allah wanda mulkin komai yana hannunsa kuma gare shi na to sannan Allah ya faɗa hannu ya raba ta zuwa ga halitta can da yake cewa la in basatta ilayya yadaka li ni ma ana bi basitin yadiya ilayka li ka. in kai ka miko hannunka ka kashe ni ni ba zan miƙa hannuna an kashe ka ba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutaha kullal bast واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء أسلق يدك في جلدك تخرج وخذ بيدك بئسا فاضرب به ولا تحنث بين يدي رحمته بين يدي عذاب شديد بين يدي الله ورسوله بين يدي نجواكم لما بين يديه من الكتاب له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين مصدقا لما بين يديه من التوراة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب قل الايدي يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة aidi safara hannun mala'iku so da haka in ka taba ganin mala'ika to yi bayanin yadda hannun sa yake in ka taba ganin ka faɗi da hannun sa yake to sai a ce in ka taba ganin Allah ka faɗi da hannun Allah take dan dama za ka san hannun Allah ne ta hanya uku kawai ko ka gani Ka zama gani ba ta ce ka gani kai ya kake a musa ma ce zai ga allah allah ya ce nan tarani saboda ba duniya ba a ganin allah yace nan taro rabbakum hatta tamutu ba za ku taba ganin allah ba sai ku mutu manzon allah ma da yaje isra'i ya dawo kauli uku akai a ya ga allah ko bai ga allah ba na aisha ta ce bai ga allah ba saboda allah ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir abdullahi bin abbas yace ya ga allah Sa'idu ibn musayyib yace ya ga Allah amma da idan zuciyarsa kauli uku ne a shifa kawo wanda magabata suka yi akan da to annabi fa kenan alaihi ha kawai annabi ma ya je isra'i wasu ce ya gan shi wasu sun ce bai gan shi ba wanda suka ce bai gan shi ba ko manyan mutane ne tunda nana aisha ce jagorar nana aisha kuma shekara ta goma tana karatu a jami'ar manzon Allah a gaban wa za ka karatu ka kamo ta abdullahi dan abbas kuma yana cikin almajiranta tunda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah dan Abbas ko shekara goma ne ba a duniya kafin a yi dan Abbas ma na Aisha ta yi nisa a karatu amma da annabi ya masa addu'a sai ya babban malami amma cikin sa akwai Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Zaid bin Sabit su suka karantar da shi shi kuma yace ya gan shi to domin daraja daraja ce Allah ya buɗe nan Musa ya magana da shi nan Ibrahim aka mai da shi khalil nan kuma aka ware shi da gani kowa da darajarsa to domin da ganin Allah din a nemi a ga Allah ba daidai bane da annabi Musa ba ne ya gaishe ba to amma saboda ba mukamin sa bane mukamin manzon Allah ne shi yasa aka ajiyewa manzon Allah ganin Allah aka ajiyewa annabi Musa magana da Allah aka ajiyewa annabi Isa ruhullah wannan kalimullah wannan ruhullah wannan khalilullah shi ko fa annabi rasulullah khalilullah nabiyullah kuma Allah sai dai ce ce bi fuadi to wannan shi abinda aka yi game da wannan wa hadhihi aidan ala zahiriha hakikati haqiqatiha wannan ma yana kan tabbas ɗinta da zahirinta fa inna yada Allah ta'ala fawqa aidil mubayi'ina li anna yadahu min sifatihi don hannun Allah yana cikin sifarsa ka huwa subhanahu fawqahum ala arshihi yana burbushin sa kan al'arshi fa kanat yaduhu fawqa aydihim hannunsa yana burbushin hannunsu yadda ya dace da Allah wa hadha zahirun lafzu haqiqatu wannan shine zahirin lafazi shine tabbas dinsa وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل karfafawa ne cewa wanda yi wa manzan Allah mubaya'a to kai san Allah ya yi wa yanzu yalzamu minha an yakuna yadda Allah azza wa jalla mubasharatan li aydihim wannan baya nuna cewa hannun Allah tana cikin hannayensu ala tara annahu qalu baka ji ana cewa ba as-sama'u fawqana ma annaha mubayanatu mubayanatu lana ba'idatun anna baka ji ana cewa sama tana saman mu ba tana saman mu ai dole tana taba mu ko muna taba ta ba fa yadullahi azza wa jalla fawqa aydil mubayi'ina hannun Allah tana burbushin hannun masu mubaya'a li rasulihi sallallahu alaihi wasallama ma'a mubayanatihi ta'ala li khalqihi wa tare da nisantar Allah da kuma ɗaukakarsa akan halittunsa ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بكونه يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ظاهر أن ذلك ظاهر اللفظ وأن بشير ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه don Allah ya dinga nawa kansa hannu wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim kuma ya ce tana burbushin hannayensu wa yadu nabi sallallahu alaihi wa sallama inda mubayati sahaba lam takun fawqa aydihim yace bata kasance burbushin hannunsu ba bal kana yabsutuha ilayhi yakan shimfiɗa ta zuwa gare su fa yabsutu bi aydihim ya rufe da hannunsu kan musafihi lahum kamar yana musu musafaha fa ma aydihim wa na fawqa aidi na fawqa aidi ba burbushin hannayensu ba ta'ala fi hadith al-qudsi ya ibn القدسي ma ابن fa lam ta'udi al-haditha wannan hadisin ma yana cikin shubahar da yan bid'a suke cewa to yau an kama ku ahlus sunna kuma sai ku tawili tunda ba za ku ce Allah ya rashin lafiya ba ya za ku da wannan al qudsi kun san alhadisul qudusi yana da suna uku ana cewa alhadisul qudusi ko alhadisul rabbani ko alhadisul ilahi sunansa uku yadda ake rawaito shi hanya biyu ne ko da ce qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla bambancin alhadisu ƙudisi da qur'ani anna alqur'ana mu'jizun bi lafzihi muta'abbadun bi tilawatihi wa yushtaratu fi subutihi tawatur shi alƙur'ani mu'ujiza ne sannan karanta shi ibada ne sannan baya zuwa ta hanya ɗaya ko biyu dole ya zo daga tattaran jama'a su bawa wa tattaran jama'a shi ba a rawaito shi ta hanyar ɗaiɗaiku kamar a hadisul kudisi shi mu'jiza ne dan Allah ya ce kafirai su da irinsa suka kasa shi ko hadisi ko bisi ba ma ce a zo da irinsa ba kuma qur'ani ana tilawarsa yanzu ka ji mutum ya kada sallah an ce wala dalil an ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu sai daga an fara sallama ba mu to da ba a tilawarsa a cikin sallah ko amma magana Allah ne amma bambanci su da qur'ani waɗancan abubuwa. shi qur'ani mu'jiza ne sannan qur'ani ana karanta shi a matsayin tilawa a rera shi shi ko hadisi kudisi ba a rera shi a matsayin tilawa sannan wannan an sharɗanta sai ya zo daga jama'a da yawa shi ko wannan ko ta hannun mutum da ya zo amintacce sai a karɓa da ruhi adilin dabidun a nuklihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi ne ta hannun mutumin da ya haɗa sharaɗi biyar ɗin nan العدل اتصال السند عدالة الراوي تام الضبط عدم الشذوذ عدم العلة القادحة بياتك شرطة جنسية كرديش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يقل يرويه عدل ضابط عن مثله مقتمد في ضبطه ونقله شنو wannan alhadisin القدسي ne bambancin su da qur'ani da hadisin nabawi akwai alqur'anu karim akwai alhadisin nabawi ko alhadisin sharif akwai alhadisin qudsi alqur'ani kalamullah ala المنزل على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المكتوب fi المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس المنقول إلينا تواترا شين القرآن الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلقي شين الحديث النبوي الحديث الرباني شين الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من غير القرآن فذاك اللفظ هو معناه من الله الحديث النبوي كما لفظه من النبي ومعناه من الله القرآن كما لفظه ومعناه من الله شنو بنبنشي الحديث shi hadisul kulisi an tattara shan yanzu an yi littafi a kansa al-ahadisul kulisiya mujalladi biyu duka an tattara su ingantattun guri guda duka musu wuce ɗari biyu ba gaba ɗaya kulisi wanda ake da su وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض وانا حديث مسلم يا كاوش أباب فضل تروى كجيك دوبو مرة لافيا من كتاب البر والصلة والآداب تكن باب نجرتا دسالة ومنتا دكما لدي شنو حديث نمبر 2569 ورقم نعم أربعين أكو صفحة ندبونيا لألي ترى لتسعين ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك إن أبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي وأنا شيء حديث إذا bari mu معنى من malaman أكيد inna Allah tabaraka wata ala ya kuri yau mai Allah zai ce ranar alkiyama ya bina adam ya kai dan annabi adam kaga kowa ya shiga kenan waye ba dan annabi adam bai daga hannu kashin mu ma yan annabawa ne mu kara mana takaman mu ce kullukum min adam wa adam kullukum min turab shikenan ba ni malami ya tara almajiransa yace ya gano wani abu aka cika aka shiru ya gano ya haɗu da annabi adam Kuma haɗu da hawa'u ta wajen uwa yi ko ba ka roma ba ai ya haɗu waɗannan ba ka roma ma don yaƙi sallah ne amma duk kowa ya haɗu da annabi adam ta wajen uwa ta wajen uwa ya haɗu da hawa'u ta wajen uwa me wannan kuma in ba Allah kai ba wannan ba zai amfane ka ba yace ya buna adam ya kai dan adam marittu fa lam ta'udni na yi rashin lafiya baka je ka duba ni ba ko da Allah shi ya faɗi maganarsa kuma ya fassara dan shi ma mutum din ahlus sunna yayi mamaki da aka tambaye shi yace ya rab kaifa aghunduka wa anta rabbul alamin kai ne mahalicin komai yaya za a ce an duba ka sai Allah ya fassara masa abin da yake nufi kenan Allah da kansa ya fassara abin da yake nufi sai kuma Yanan ba Allah ya yi rashin lafiya ba ji hadisin sai ce amma alinta anna abdi fulanan baka san cewa bawa na wani ba mariɗi ya yi rashin lafiya falam ba ka je ka duba shi ba ashe a je a duba bayan Allah Allah yakan ba da lada kamar an duba shi duk da shi baya rashin lafiya ko abinda Allah yake nufi kenan sai ce amma alimta anna abdi fulanan tunda dai abdi ne to ba Allah bane tunda Allah ce amma alimta bai ce yi fulanun ba sai ce abdi in dai an samu abdu to za a samu abu kuma za a samu ibada kuma za a samu ta'abbudu kaga yana na abawansa baka san bawa na ba kina akwai bawan akwai wanda ake wa bautar akwai bautar akwai yadda ake bautar shi mutum bai zama Allah ba kenan ahlus sunna wato shi ahlus sunna abin yasa yake ganewa saboda shi hadisin shi ne nasa ba wata aƙida ba ne su abinda suke suke shan wahala ita ke sun mastadin nemo aƙidarka sannan ka nemo mata hujja to ka riga ka ɗauko aƙida daga wani wuri ka nemo mata hujja shine ake shan wahala amma idan da sai da ka samu hujja sannan ka kujiri to ka huta to sai Allah ya fassara da kai sai ce amma alinta anna abdi marida fulana marida falam ta'udhu baka san wane ya rashin lafiya ko ka je ka duba shi ba ashe ba Allah za a duba ba bawan Allah za a duba sai ce amma alimta annaka la uttahu da ka je ka duba shi na wajadta ne inda da ka same ni a gurin sa ma'ana da ka samu sakamakon abin da zan maka a gurin sa ya bin adam istaba'amtuka na nemi ciyarwarka falam tuba inni amma baka ci da ni ba kana ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya ya za a ci da kai bayan kai ne mahallicin talikai kana amma alinta annaka anna kustaba maka abdi fulani wannan wani bai zo ko gidan ka ya sallama ba ce ban karya ba wani wannan bai buka maka waya ya ce iyalai na sun tashi ba abin da za su ci ba me yasa baka ba shi ba wane bai tsaya wane baka fahimci cewa rayuwar su ta dan juya ba yasa baka taimaka ba Musa Allah yake turo mala'iku mu ne ya tsima sai ya sa albarka kullum sun da asuba suka tsine su koma sama dai sai ce Allahumma a'aqib mumsikan kala sai kuma ce Allahumma a'aqib mumsikan kala sai su koma sama ki ya Allah duk wanda yake kurinsa bai ci ba bai sha ba ƴaƴansa ba su ci ba ba su sha ba iyayensa ba su ci ba ba su sha ba maƙota ba su ci ba ba su sha ba danginsa ba su ci ba ba su sha ba addininsa bai ci da gare su ba bai sha ba Allah jefa ba wata asara ko ai gobara ko a sace ko a kona ko ai kaza shi mala'ika abin da yake cewa kenan sai sauran mala'iku su a ni su kenan yanzu yana ta asara to ya kai yi suka ce to Allah ya sauki ki ko malaika na Allahumma a'ati mu'minan khalafan ya Allah duk wanda ya ɗiba ya ciyar to cike masa gurbi mayar masa idan ka wani alheri zai same ka amma sai nan da shekaru kai kanka wata ranka zo na kai tunani shi sa ku ga waɗannan da suka shiga bala'i suka yi da wani aiki da suka san sun yi mai kyau to akwai lokacin da za ka yi wani aiki mai kyau ka manta sai can gaba ka ga wani buɗi sai ta tunani to ya aka wannan buɗi to wani alheri ka jefar a can baya ka tsince shi a gaba shi yasa kakkare na alheri ko sa annabi ya ce la ta haƙiran na minal ma'arufu shay'an kan ku ga aikin alheri ku ce yayi kaɗan don ba ka san ta ina gafara za ta zo ba ba wani mutum bane yana tafiya ya ga wani tun digan bishiya yana kada mutane ya ce wannan kada kana cutar jama'a yau akan ka zan yi aiki ya je ɗauko gatari ya wuni yana sara sai bai sare shi annabi ce na gan shi an sake shi aljanna yana shiga inda ya dama fi shajaratin qata'aha ala zahar tariq kana tuzin nasa ya ga bishiya ne a tsakiyar hanya ya tuce ta saboda mutane suna tuntube da ita suna faduwa da haka ya shiga aljanna au jiyan min bagaya bani isra'ila ta je wata mata tana yawon tsiyarta ta ji bakin rijiyar kishirwa ya kama ta babu guga ta shiga rijiyar da kanta ta ɗebo ruwa da takalminta ta sha ta fito za ta tafi sai ga kariya ya zo rijiyar yana ta karta ƙasa ya rasa yadda zai shiga ko ya ba shi ruwa sai ta ce tausayi ya kama ta ta ce yadda karen nan ya ji kishirwa irin ta na ji amma shi dai dabarar shiga ya fito ni ko ina da dabarar da zai shiga fito to da yadda shiga shi ta kuma shiga hatsari don ta taimaka wa kare ta shiga ta sake ciko wannan takalminta da ruwa ta zo ta zuba wa karen ya sha ya ji daɗi sai Allah ya ce sai annabi ya ce kasha kara Allahu laha fara laha sai da Allah ya ce mata na gode miki na yi miki gafara sai sahabbai suka miƙe suka ce ya rasulullah yanzu muka ci da dabbobi za mu samu lada ita fi kulli zai kadubin raba ba sadaka duk wani abu mai hanta danya da mun taso kakanni mu sai da sun saka kasko a tsakan gida ka dangane suna sakowa da kanzu suna sharwa ba mu gane hikimar wannan ba a shekarun wannan hadisin suka ji fi kulli zai kadubin sai daga ɗan su doni sai mu za mu taɓa sai a ce mana faɗa ka ga ta yi shekarta ana bata abu ka ji kadangaru suna sakwa da kan da an aje musu kasko da kanzo ko kuma dora kan da yake da ana yin irin rufi ne na kasa mai ingararo in ga nuna wannan ingararo sai ingararo a yi rufin kasa da azara da asabari to sai a dora musu a sama sai daga sun sako sun taru suna ci sulfi kuma zai kabi da rafa ba sadaka duk mai ɗanyar hanta a cikin salada ne kuma ga shi sa muka gane da mutane ba sa cin abinci a gida duk inda kake da daddare da ba za ka kwana da yunwa ba duk unguwa za ka tarar da katuwar tabarma an shimfiɗa ta kowa ya fito da abincinsa a taru in ka zo za ka wuce ga buta na ce assalamu alaikum alaikum zuwa sai mutum ya wuce a wanke hannu in ka nan kafin ka kai can ka ci abinci sau biyar sai mutum ya wanke hannu ga kuma almajirai a gefe da kwanukansu ko ba ka nan sai mutum an faɗa yake da matarsa ya ba a fitar musu da abinci ba don me yasa ba a kai abinci ba irin makarantu kuma da ake na allo da na islamiyya inda suke zuwa zama su nemi qur'ani ba abinci akwai wani abinci da ake kira kallami duk da yake an koyo sa a yankin bari bari sai a ɗauki babban kwano a cika shi da abinci kullum sai an kai wannan ko gidan za a rasa sai an kai ma waɗannan gargawa da almajirai da suke zuwa neman qur'ani sai a je a kai musu daga gida gida to wannan yasa su manyan ba sa bara sai dai su dinga ba sa dinni kaga kaga almajiri kai wani waje ya farce ma noma da ba sa dinni sai su ci wannan abin da suka samu daga waɗancan to kun ga wannan duka ashe hali ne mai kyau yanzu an daina kowa da an yi sha sai je ka kata ita kamun abinci na in na ci a sake dafa mu da tsage kuma za ka ga duk gida almajiri akwai almajiri da yake da kwano kuma na almajiri ma ake fara zubawa idan nemo albarka daga shi sai a zuba na mai gida bayan mai gida kamata ya nafa zuwa karshe tunda su kuma ya samu ya kamata mai gida ya samu amma sai an fara zuba mai gida ne sai sai a kuma rarraba ragowa kuma yana zuwa da ido zaman malasa in ya ga duk ta da ta ce da ce wani ke faruwa ne wa. kuma bayan wannan wallahi wannan ta ana yi ba bayan wannan sai kuma an yi malmala kamar biyar da niyya an ajiye saboda ko ba ko zai faru amma abin mamakin idan da muka yi ba kusa da ɗauka wani wannan misali to ina za abinci kai ina ake abinci amma da ana yin wannan ajiye ba mu sani ba mutane da suka canza ko yanayin ne ta yi yanayin yana dacewa da irin mutanen ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma da idan mutum ya mutu wallahi ba shi da fargaba ba shi da tsoro ba shi da faduwar gaba cewa su za su rike ma 'ya'yansa gaba daya kai mun taso a gidanmu mun tarar manyan gidan to ba 'ya'yan gidan ba daga wani gidan mahaifin ne je dan kanin sa dan wansa dan waye bai zo ya rike haka za ka ga kowane gida da muka taso manyan da muka gani manyan to dan wa dan wansa ne dan kanin sa haka zai ɗebo kamar uku sai ya rike ba mu gane cewa ba uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya irin waɗannan ba sai da muke wayo to irin rukun da muka ga ana musu duk mun ɗauka su ma a gida aka haife su sai daga bani kuwa ke gana shi Waɗannan muke uwa ɗaya uba ɗaya da su wannan muke uba ɗaya da su wannan kuma ƴaƴan ƙanin babanmu ne wannan ƴaƴan wan babanmu ne an haɗe a yi gaba ɗaya amma ne ka shiga gidan kowa nasa ne shi da nasa irin wannan kun ga halaye ne masu kyau ba halin karamci ne halin manyan mutane ne lokacin da aka yi mana shayi muna yara babanmu ba bai san mana ba kawai lokacin ya kama kunnuwan mu ce maza sai wani guri da mu sai ga mu da mai kaciya aka jera mu wajen takwas da aka mana kaciya sai kawai ganin mu aka yada komu da irin abin da ake makala dan kaciya an kawo gida dare na yi kuma sai ga kaji suna biyo baya eh, ga kaji suna biyo baya haka aski kafin baban ka yi maka aski ɗaya abokin baban ka ko makwabcin ko maka aski biyar sai ka ka ji an kama kanka an ce zo mutu wajen mai aski sai ji ma aski sai da ka in kana abu a unguwa ba wai sai baban ka ba da ka ga abokin baban ka ko ƙanin baban ka ko baban ka sai ga mutum ya buya so da shi ma zai iya hukunta ka ko baban ka yana tsaye abokinsa zai ma duka ya ce ƙara masa amma sai ka ji mutum yana kai ƴaƴana muka ji ana kai kwana ne yaran kenan so da haka wannan ya jawo yanzu ko ka ga yara suna barna ba ka iya magana sai su ce haga yan sa ido so hukunta ya sa ido kun ga wannan duk alama ce ta rubujewa tarbiyya kamata yi mu jin gaya matan mu akan cewa kan ku kawai kuma da mai gida abincin da gaskiya haka ya kamata haka ya kamata a ce ni dai abin da nake gani ni abinci na shi ake kawo karshe so abu biyu ya kamata mutum ya kokarin gyara su na farko yanayin abinci a zuba wa kowa tukunna in kai baka samu ba akwai da zaka amma wani bai samu a gidan ba tunda kai wajibi ka ci da su ya kamata su fara samu kafin kai na ɗaya kenan na biyu ba dole abin da kake so kuma ka ce dole shi za a dinga a gida kullum ba ya kamata ka ranka ya shiru a ce mai gida da za a yi wa kace abin da kuke so ka jin da daɗi kai ba kwana da za su abin da suke so ka ji ma ba ashe kenan wanda kake yi ba dole ba musu ba abinda Allah ya hore ma masara ce gero ne dawa ne shinkafa ne taliya ce makaroni ne fulawa ce ajiye kawai ka ce ayi abin da ake so saboda sun fi ka yawa ko ko da za a jefa ta su ta ka yawa idan ne kullum abu da kake so za a yi in wani abu kake so na musamman wanda ko larura ta sa baka cin abincin gida saboda wata larura ko baka son gishiri ko baka son mai ko baka son yaji ko baka son sukari sai a yi ma'ana ka daban amma yadda za ka gane wani zaka ya ce kuka mun ce yau to ba duk sai ya ci kuka ko ce wallahi ina sha'awar karkashi to duk shi na dama a gidan kowa sai ya ci karkashi tunda shi yana son karkashi duk sai ya ci karkashi wani abu yana da wahala amma Allah in ka bude ba ka ga su ma akwai abin da suke so ka ce yau kuma abin da kuke so ni ma zan ci mai gida mai za a yau ka ce abin da kuke so kawo kuma yau aka ce ai wata sabon fatawa ce ta tashi kuma sai